Yare nana ye yare nana ye yanzu duniya ta canza munafukan ciki sun canza in ka ce kana son yarinya sai su zagaya su gaya mata karki a wuri wai dan iska a baiwar Allah ai sai ki sallama a matsayin ki na musulma kamar kin kyoto cikin gasa ka sai kin yi cross a filin ball wa zan sallama akwai mutum ne a nan da zan mishi sallama wanda tunda zan shigo falon nan dinga jin wari na tashi dan Allah ya zaka dinga zuwa nan in ba ba zaka fesa turare ba zaka dina shigowa nan dan la kalle ka kace ni ne zan maka sallama waye kai kin ga ikon Allah ne ko ban ji warin ba amma dai na fahimci abun naki da matsala zan baki shawara ko dan gaba ki dinga sanin abun da zaki faɗa ki dinga control din bakin ki saboda wata zaki ishan maye Wa za ka mara? Ni za ka mara? Who will come to that? aunty aunty. Me yake faruwa haka da dawo wai Kamar mai ta abin da ka faɗa. Me na faɗa? Kamar mai ta na ce. Me na ce? Oh yes, auntie will come to that. Wallahi magana ta gaya min ne Shin na ce ta riga control din bakinta in baka bauta a shamari. Eh, Audi? Kanwacewa za ka mara? Oye, tsoki ashe kanwa ki ce. Lalle ko da ai ka bar gidan nan kuwa. Albasa ba ta halarwa ba. Ke ka ke kamar za ba ki lawanci a Makka. Da Allah fita ka bani waje. Okay, we will come to that. Kafta. We will come to that. Baga. Ta yi beni. Ta yi beni baga. Ta yi beni. We will come to that. Yes. Auntie. Na'am. Kin san Allah? direb bai je ya ɗauko ni ba kuma duk kuɗin da na kashe wallahi alhaji sai ya biya ni in ya dawo kin ga ki hakuri Usaina saboda an riga an yi magana da wani direban shi zai ringa zuwa kullum ya ringa ɗauko ki daga makaranta kin ji ilaha illallah. Me faru kuma? Anti? Ya kai, wai shi tsohon gidan nan ne za ta daina irin abin da take yi? Ita har yanzu ba za ta yi tsafta ba? Kin ga wani kaki da ta watsu shi magana a hankali, ki magana a hankali, kin san fa sarka gidan nan ce fa. Wallahi dole in faɗa. Ji wani kaki da ta wurlo min, wallahi da ba dan nayi tsalle ba sai ya taɓi kayana. Wallahi da daga yau ban ƙarasa kayan nan ba sai na kyauta da shi. Ki shikenan ki haƙuri, ki haƙuri kin ji. Wani kici. Ai na riga na dafa miki abin da kike so ta shan jin ki ci. komai komai an kawo mana mutane waɗanda ba su da abu. Manya, ina ta magana, ina ta magana na ce to na shirya zan fita ashe ashe kin dawo ne kin zauna. Saboda na riga na gama zan fita ne. Nace nake ta magana na ce to na fa fito. Zan fita. to da zaka fita na rike maka kafa ne ko na ce maka karka fita ne in ka ga dama ka fita in ka ga dama ka zauna wannan ruwanka ne ni ba abin da ya shafe ni da gaskiya ta da ke a gida kike kuma baki sako kina son wani abu ba gaskiya ne kin kyauta kin kyauta na fito hakin <sighs> shirya tafiyan kenan ka shi kenan na kiyaye hanya ba kiyaye hanya ba don Allah na zo ke idan zaki ga wannan katon jaka ki kan za zaki fita ban sani ba zan je inda ake ganin daraja ta nan gaya masa da me ake maki an yi babu wani abu da aka toye ki wani abu naki ya taba tasowa a nan kika ga nayi lagwalago da shi sosai mana asalin lagwalago na kuwa kana kallo ana a zaune a falon nan ko da ya dauki hannu ta tamfatsa min mari ita ma ya mare ta maka kasa cewa komai an yi an yi ka kore shi a gidan nan ka ki ka kore shi ya kore shi ne ai akwai dalili akwai dalili in baki wannan dogon magana kin ga Hudu yana zaman Allah yana zama na yana zaman mahaifiya. Wai tsayawa mai kika kina sauraron shi ne? Wai ji karshen labarin mana. Labarin da zai labarin da duk inda zaki ya kamata ya sani. kina zaune tare da ni duk wani abu da ya same ki ai zan sani ashe a magana in ka gama ai ko rayuwa za ta yi ta hansula hansula wallahi rayuwar gidan nan kuwa ka za ta dinga yin kamar kwale-kwale a cikin teku ke ke ke ka lafiya kin ci ki saba uwata ce mahaifiya dole ta abin take so dole shi zan mata dole din abin da ta faɗa shi zan bi shi ne zan samu hanya kullum buɗaɗɗiya ke ma mata aure ce a gani saboda haka nan dole ki bi magana ta nema ke ma ki samu hanya buɗaɗɗiya da zaki zai kai ki aljanna Eh to magana wacce ya kwasha gidan ne ya tabbata lalle ko zaman gidan ne ya hanzara hanzara ne har abinda uwa ta faɗa